Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini koko jama'a biyar ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji fashin baki kan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka a wannan karan. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, Daula Salim kuma ta biyo da sharhin jaridun Amurka. sannan muna tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel shugaban amurka donald trump ya janyo jama'a da yammacin jiya alhamis a birnin washington dc wurin shagulgula da kallon abin da ya kira nuna-nunan kayayyakin alfahari na farko a tarihin amurka don murna zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka a yayin da bis al'adun shugabannin amurka kan koma gefe guda su kalli yadda amurka suke shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin wannan karam trump ne da kansa ya jagoranci bukukuwan ranar ya wato ya shigar fannin shawagin jiragen yaƙi da waƙoƙin nuna kishin ƙasa da jerin gwanon tankokin yaƙi a cikin wannan bikin baya ga wani dogon jawabi da ya yi a dandalin tunawa da shugaba lincoln inda ya fita wato inda ya fi taɓo tarihin amurka na tsawon shekaru 243 duk wadda rashin kyawun yanayi ya bayyana tarihin amurka da zancen wata babbar ƙasa ta mutanen da suka ɗau matuƙar kasada saboda ɗaukaka abin da suka yi imani da shi shine daidai kuma shine gaskiya 'yan sanda a yankin giralta mallakin kasar birtaniya sun kama wani tankin mai mallakin kasar iran wanda ake kyauta zaton yana dauke da danyen mai daga kasar siriya wanda hakan ya sa a takunkumin tarayyar turai ta kakaba mata wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar turai ta ɗau wani wato mashahurin mataki ga ganin cewa an kiyaye takunkumin hukumomin Gerabta tare da taimakon sojojin ruwan Birtaniya sun kama jirgin ruwan mai na Gres da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Bahar inda Birtaniya da Spain kowace ke ikirarin nata ne. a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya barbarin wutar da aka yi da daren ranar talata da ta gabata a tripoli babban birnin ƙasar libya wanda ya sanadin mutuwar mutane 44 wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu sama da mutane 130 kuma suka ji rauni na iya zama wani babban laifi na yaƙi a wajen wata cibiyar tsari wato tsare mutane da ke wajen babban birnin tripoli a ranar laraba waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suka tona gine-gine da suka rushe yayin da suka kwashe tsawon lokaci a wajen wato mu zaman lafiya kawai muke so a cewar wata 'yar samaliya wacce ta faki a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwaki har zuwa rana matar ta ƙarar da cewa daga samaliya muka je wato muka je yemen daga nan muka je sudan sannan muka zo nan inda anan ɗin ma ba bambanci da samaliya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar rasha vladimir putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya karkashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane goma sha hudu da ke ciki suka mutu na aiki ne da karfin nukiliya to amma ya ce bai lalace ba sosai putin ya yi magana ne da manema labarai game da gobara ya tashi ranar litinin a jirgin na karkashin ruwa a fadar kremlin jiya alhamis a cewar wata takardar da gwamnatin kasar rashin ta fitar yayin da ministan tsaron kasar ya tabbatar da hakan ministan tsaron saji shogru ya ce an rufe bangaren kuma an janye ma'aikata daga wajen girgizar ƙasa mai karfin maki 6.4 ta afka kudancin jihar california da safe jiya alhamis inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da barna a garin ridgecrest da ke da tarzar kilomita 80 daga arewa maso gabashin birnin los angeles ana kuma ci gaba da fuskantar wasu barbaɗin girgizar ƙasan. Dabban mutane sun ratsa wato sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar kasar tafi karfi bayan da ta fara da misalin karfe goma da rabi da minti uku a wagon yankin kuma wani gida ya kone kurmus. Shugaban 'yan kwana-kwana na karamar hukumar kan David Witt ya faɗa mani ma labarai cewa mun samu mutanen da suka ji rauni da yawa kuma an sami gidaje biyu sun kama da wuta haka kuma mun samu wata karamar wutar daji falawoyin wuta sun faɗi sai kuma fashewar iskar gas da aka samu dukkaninsu akan same su ne bayan an samu babbar girgizar ƙasa. daga ƙarshe bakin haure 83 daga nahiyar afirka sun mutu wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun tunusiya a cewar dogarawan teku jirgin ya nutse ne a tekun mediterania kwanaki biyu da suka gabata 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin zuwara na kasar libya wani masanci ne ya gano mutanen hudu kan wasu katakai a kan ruwa ya kuma shaidawa hukumomi ɗaya daga cikin mutane hudun da suka tsira daga bisani ya rasu a asibiti ƙungiyar agaji ta red cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske ne ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwan ne ya fara cin jirgin yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gaɓar ruwa kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba saboda wanda ya kira ya kasa faɗa ma'aikatan ceto inda jirgin nasu yake. sarfilo hashin gumul aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. kamar yadda aka ji jiya alhamis amurkawa suka yi bukukuwan zagayowar ranar samun yancin su ganin yadda a karan farko aka shigo da babin nune-nunen kayan alfaharin amurka ciki har da makaman yaƙi na tuntubi wata mai shirki kan al'amuran yau da kullum da ke da zama a california mai suna malama helin bako don jin ra'ayinta game da shigo da babin na nune-nunen kayan alfaharin amurka irin su makaman yaƙi sai ta ce zan yabi shugaban kasa bisa ga speech da ya bayar kamar yana tunashe da mutane da tarihi don yawancin kayoyin sojoji da aka fitar da su yana mm. ba da tarihin a wannan jirgi an yi amfani da shi a wannan lokacin yaki to ka gani ya ba da tarihin wayannan abubuwa watakila matasa wayanda ba su san tarihin su ba su san abin da ya faru ba wannan zai kayatar basu zai sa su koyi wani abu amma sauran mutane kuma suna da ra'ayin cewa kai ba taba sa sojoji a cikin celebration na independence ba wannan hmm. shugaban kasa yana so ya kawo wani damuwa ne to Uh, me yasa za a bata kuɗi don a uh, halin da muke ciki ba san ko nawa ne amerika ta kashe ba hmm. game da wannan um, kayan sojoji da aka yi ta nunawa yau ba sun to mutane sun damu hmm. to irin kudi ne aka kashe to amma malama helin ganin yadda amurka ke kashe kudade tsababa a abin da ya shafi wasu kasashe ba ma nata ba shin kina hmm. ganin dan amurka ta yi wannan biki ta hada da kayan soja an dan kashe kuɗi duk da yake ba a san nawa bane kina ganin abin zai shafi kamar wani abu na arzikin amurka <laughs> to in an gwada amurka da wasu kasashe gaskiya kam ban ce abin nan kudaden da za su kashe zai zo ya zama wani damuwa sosai ba bisa oh. ga arzikin amerika to amma damuwan mutane shine me yasa za a yi amfani da sojoji a nuna um, kayakin uh, equipment na sojoji eh. da amerika ke da shi wayansu mutane ba su yarda ba kasan hmm. wani abu da da ra'ayin shi to amma eh, eh. malama helin wasu na cewa akan yi a wasu kasashe eh. kamar su faransa da sauran kasashe na yammacin duniya sannan kuma kamar yadda bayani ya zo sabani yadda ake tunanin shugaba trump zai amfani da wannan biki wajen wato fifita abin da ya shafe shi kamar siyasar sa da sauransu an ce bai ambaci komai ba da ishafi yakin neman zaɓe ko wani abu na siyasa bai ma cacciki ko 'yan adawa ba 'yan damakarar da sauransu sai ta taɓo batutuwan da suka shafi haɗin kan amurka don haka kina ganin eh, kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da haɗin kan ƙasa da son 'yan ƙasa su ƙaunaci ƙasarsu saɓani yadda da ake tsoron watakila abin zai kawo rarrabuwar kawunan 'yan amurka to wayansu masu ra'ayi suna ce ko da ke shi bai yi zancen wani siyasa a yanzu ba. Mm. A jira a gani lokacin da ya fita kamfen kasan shi shugaban <laughs> kasa ya saba da cewa lokacin inauguration din shi ya ce mutane millions and millions sun taru a inauguration din shi ko? To, <laughs> masu ah, faɗi cewa ai a jira lokacin campaign zai amfani da wannan celebration da aka yi. Don mm. ka duba mutane da yawa sun fito. a ah, sosai kuwa sabani da da ake tsammanin ba za a fito ba duk da an yi ɗanyi ruwa amma mutane ga mutane ko ta ina oh. sosai a gani na na gan fitowa mutane sun fi lokacin da suka fita inauguration ai abin ya bada mamaki oh. sosai sosai to wayansu sun ce kila zai amfani da shi lokacin campaign ne ba yanzu ba mu dai za mu zuma mishi ido mu gani ko zai amfani da wannan celebration da ya yi ka san sha'anin shugaban eh, kasa. Amma dai ma'ana eh, ganin yadda mutane suka yi ta fitowa saɓanin yadda da ake tsoron ba za su fito ba. Kina ganin wannan abun zai kawo haɗin kan Amurka ko zai ci gaba da rarraba kawunan Amurkawa wannan bikin. tambayar da ka yi shine su waye ne ne suka fito. Mm. Supporters in shi ne ko dukan mutane ne suka fito a wannan celebration. Idan duka mutane ne suka fito, ni ban gaskiya ban sani ba ko su waye ne sun fito. Oh. Idan duka mutane ne suka fito, lallai an samu goyon baya. Ya oh. san cewa akwai mutane da dama da suke goyon bayan shi. Oh. To muna fata dukan mutane ne sun fito za a iya samun haɗin kai abin da ya faru yanzu ban sani ba. Shekarar ya ne a wuri gaban na kare da na gwamnati. malama helin bako wata mai sharhi kan al'amarin yau da kullun a nan amurka kenan game da batun zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka to kafin mu ci gaba ga muhammad wardi بصابر بسأل الأول مرضى شرابي lallai Allah ya ji ƙan Muhammad Wardi yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba. masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. Shirin kallabi na wannan makon ya sake samun bakuncin Dr. Aisha ta yi arma Armayau. Ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa wadda na taɓa yin hira da ita a kwanakin baya. A wata ziyara da ta kawo mana a nan murya Amurka na sake yin hira da ita akan wani taron likitoci da ta halarta a cikin wannan satin a nan birnin Washington DC. Da farko ta bayyana mana makasudin wannan taron. na zo birnin washington dc na zo wani taro da aka yi na likitocin najeriya waɗanda suke america wanda suka yi shekara 25 sun haɗa ƙungiya tasu kuma a bana ƙungiyar ta yi shekara 25 da kafata da kafata to shine suka gayyace ni a cikin shekarar da ta wuce kaman kusancin karshen shekara suka aika man takarda suka ce mm. suna so in zo in musu magana akan matsalolin da ake samu a wurin mutanen da suke gudun hijira eh, wanda aka aje su eh, saboda mutanen suna da matsalolin ah, matsalolin damuwa dimuwa dimuwa da kuma abubuwan yanayin firgita haka yawa to suna da irin wannan matsalolin to amma ba a cika bincike akan irin wannan abubuwan ba a Najeriya to ni kuma sai Allah ya sa mm. na yi irin wannan binciken to shine suka ce in zo in gaya masu wani irin matsaloli ne waɗannan mutane suke samu Shi ne to abin da ya kawo ni washington kenan To a taron da kuka yi, kama waɗanne irin matsaloli ne kika gabatar masu da su wanda 'yan gudun hijirar suke fuskanta a Najeriya? Yawwa to ni binciken da na yi maimakon binciken da ake bada takardu a basu su cika. Mm. Ni sai na yi irin wanda za a tara su su gaya muku abin da yake damun su makasudin abubuwan da ke damun su. to sai da na yi binciken na yi bincike akan menene abubuwan da ke damun su na kwakwalwa me gwamnati take yi tana taimaka musu a irin wayannan abubuwan daga ina suke samun taimako na wayannan matsaloli da su suke samu mm. sannan sun ma san cewa abubuwan nan da ke su sun ma san cewa akwai yanda za su yi su samu Eh, likitoci ko kuma ma'aikatan lafiya su taimaka masu don wasu su basu ma san cewa wai za a iya taimaka musu a irin wannan fannin ba tunda mm, ba abin da aka saba yi bane eh saboda ba abin da aka saba yi bane abubuwan da aka saba yi kayan abinci ne ake kai musu da da su eh, eh, kayan sutura da sauransu to kuma bayan da za a ce mutum da ya shiga irin wannan yanayi a ce an tara su a wuri daya inda ba gidanka ba ba ba gidanka bane ba ba inda ka sani bane ba sannan a ce an tara ku ku wurin dubu biyar dubu shida sannan a ce ba wanda ya tunanin cewa akwai wani abu da zai iya samu eh, akwai wani motsuwar kai da zai iya samuwa da su to ko ko kayan abincin aka kawo musu da magungunan ba su iya eh, cin abincin ba su iya eh, saka suturin tun da uh, kwakwalwarsu ta riga ta hankalin su kuma ba a kwance yake ba saboda haka da na bincike sai na gane cewa yawancinsu suna samun firgita mm. suna samun kaman um, bakin ciki suna cikin bakin ciki ba su iya bacci saboda in sun kwanta suna mafarke-mafarke masu ban tsoro na abubuwan da ya faru da su sukan ga abubuwan da ya faru daga baya ba ma a cikin bacci ba suna zaune haka nan kawai suna ganin kaman abubuwan yana ƙara faruwa da su mm. yara da manya sun shiga hanyar shaye-shaye saboda in suka yi wannan shaye-shayen eh saboda su manta da abubuwan da ke samun su to duk wannan abubuwan ba wanda ya ba a kula ma da ma wannan ba in sun samu irin wannan matsalolin kuma suka ce mana di yawanci sai dai yan uwansu su taimaka masu ko kuma malaman addini da yake akwai su da yawa a wurin akwai malaman krista akwai malaman musulmai wanda suke zuwa suna musu wa'azi hmm. sannan kuma sukan samu kuma taimako daga kungiyar red cross hmm, na ta agaji to kusan ita kadai ce wadda ma kusan ko ina suke wurin suna taimaka musu suka ce mu gwamnati tana taimaka musu ta fannin tsaro Mm. amma di yawancin malaman asibiti da ke zuwa wurin ba malaman asibitin kwakwalwa ba ne ba di yawanci dai masu zuwa a duba hawan jini a duba mm. eh, zazzabi yawa da masu zawo yara masu zawo da dai sauransu haka to kusan abubuwan da na samu kenan sannan kuma eh, na ce musu to ya suke ganin gwamnati za ta iya taimaka musu eh, sai su yan gudun hijira kenan sai suka ce to mafi yawan sun ce su ba su ma san zaman da suke yi a inda aka aji su don ba gidansu ba ne ba wasu suka ce da mazajensu da 'ya'yansu duk suna wurin gaba ɗaya amma ba su da damar ganin mazajensu ba su da damar kula da 'ya'yansu saboda akwai fannin maza daban akwai fannin mata daban an raba su za a ba su abincin da ba su so su ci wurin kwanciyar ma bai ishe su ba sun ce sun fi karfin wurin saboda haka su abin da suke roƙon gwamnati ta musu shine a gina musu gidajensu su koma gidajensu amma su zama a wannan wurin ba sa son shi saboda shi ma kan shi zaman wurin yana ƙara mm. saka musu tashin hankali Tuma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Dr. Aisha Yusho Armayau da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba. sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Texas Daily inda aka rubuta labari cewa a cikin wannan makon ne aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar texas ke ciki shugaban kasar amurka donald trump ya ce yawancin bakin hauren suna cikin hali mai kyau suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro shugaba donald trump ya bayyana a shafinsa na twitter cewa idan har bakin hauren da suke shigowa ba bisa ka'ida ba ba sa farin cikin cikin halin da suke a wuraren da aka gina masu ko kuma cibiyoyin da ake ajiye su kawai a faɗa masu da su koma inda suka fito domin a magance wannan matsala baki ɗaya. Trump ya ɗaura alhakin matsalolin da ake samu akan abin da ya kira da dokar shige da fice mara kyau ta 'yan Democrats. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyaka Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikatan da ake cewa suna nuna wariyar launin fata Yanzu bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka ce a ranar Laraba ne ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba. Bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi iya ƙoƙarin saka tambayar ƙidayar da ake yi a duk shekaru goma. A yammacin Laraban ne a wani taro ta waya alkali George Hazel na gundumar jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da sakon Twitter da shugaban kasa ya fitar a kan cewa za su ci gaba da saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar dan kasa ba a takardun idayar shekarar 2020. yanzu kuma sai jaridar washington post inda aka rubuta labari cewa a jiya alhamis ne amurka ta yi bikin zagayowar ranar samun 'yancinta a lokacin da aka yi wasan harba wuta a sama da dare da ake kira da fireworks a turanci iyalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a fadin kasar bayan haka shugaba donald trump ya yi jawabi ga al'ummar kasar. Bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli na tunawa ne da lokacin da Amurka ta ayyana samun 'yancin kai daga Ingila a shekarar 1776. a babban birnin kasar wato birnin washington bikin ranar ya janyo dubban mutane zuwa wurin da ake kira national mall a birnin a wannan shekarar shugaba trump ya yi jawabi kan matakalar benin lincoln memorial inda ya yi bayani ya nuna mahimmancin karfin ikon sojin kasar. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan makon. Dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Agai sheki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gasuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya a yau ina kira ga gwamnonin jihohin najeriya da shugaban kasa zuwa allah da annabi a taimaka wa manoma masu kananan karfi da taki kuma kan farashi mai sauki saboda su ma za a samu a ci gaba a najeriya kuma yadda za a samu a yi noman da fatan gwamnoni da shugaban ƙasa da masu hannu da shuri da masu da ruwa da tsaki akan al'amarin taki su yi wa talakawa adalci. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Alhaji Musa Amerikan su yake bin Najeriya na Jami'ori. Ina son sarakunan Najeriya musamman na Arewa ko Zaina. ku zauna da malaminku masu wa'azi a yi wa'azi a kowane sani ko ga ga gwamnoni domin su gwamnoni su ke sa doka a bi dole amma malama duk abin da sun kai a'a da waya a ɗauka saboda su za su amma ko za a ba ɗauke ɗaukin kullum ba za da kokokin hukuncin ku saboda ana tsoron hukuma don Allah mai sai da yi a ƙauyuka a cikin birni ko shuyayi a kama shi a yi hukuncin da ya dace da shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu kashe al'umma ba su ji ba ba su gani ba musamman a jihohin zamfara kaduna katsina da maiduguri to masu aikata wannan abubuwa ku ji tsoron haɗuwarku da allah To yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amman fa a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington DC wurin shagulgulan kallon abin da ya kira nunan kayayyakin alfahari na farkon tarihin Amurka da murna zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin kasar Birtaniya sun kama wani tankin mai mallakin kasar Iran wanda ake kyauta tan yana dauke da ɗanyen mai daga kasar Siriya wanda hakan ya sa a kuma da tarayyar Turai ta mata. wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin a cewar wani jami'in majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi a daren ranar talata da ta gabata a tripoli babban birnin ƙasar libya wanda ya sanadin mutuwar mutum hudu wasu rahotanni na cewa mutane 55 ne suka mutu sama da mutane 130 kuma suka ji rauni na iya zama wani babban laifi na yaƙi Allah shi kyaye nan kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Safilu Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.